Yohana Sura uku Akwai wani mutum mai suna Nicodemus wanda yake a kungiyar Farisiyawa, wani shugaban Yahudawa, wannan mutum ya zo wurin Yesu da dare ya ce masa, Malam, mun san cewa kai malami ne wanda Allah ya aiko, domin babu wanda zai iya yin waɗannan alamun ban mamaki sai dai wanda Allah yana tare da shi. Sai Yesu ya amsa masa ya ce, Akika, ina gaya maka, babu wanda zai iya ganin mulkin Allah sai don an sake haife shi. Nicodemus ya yi tambaya ya ce, Ta yaya za a haifi mutum bayan da ya tsufa? Zai sake koma cikin mamarsa ne a sake haifuwarsa sau na biyu? Yesu ya amsa masa ya ce, Akika ina gaya maka, in ba an haifi mutum ta ruwa da ruhu ba, ba zai iya shiga mulkin Allah ba, abin da mutum ya haifa mutum ne, amma abin da ruhu ya haifa ruhu ne. Kada fa ka yi mamaki, domin na ce maka, dole a sake ku. iska tana busawa inda ta ga dama, kakan ji motsinta, amma baka san wurin da take fitowa ba, baka kuma san inda za ta ba, haka yake daidai da dukan mutumin da ruhu ya haifa. sai Nicodemus ya tambayi Yesu ya ce, Ta yaya wannan zai yiwu? Sai Yesu ya amsa masa ya ce, Kai babban malami ne a Isra'ila, amma duk da haka baka gane waɗannan abubuwa ba? Akika, ina gaya maka, muna maganar abin da muka sani ne, muna kuma shaida muku abin da muka gani, amma duk da haka kun ki karɓar abin da muka gaya muku. ina yi muku magana game da abubuwa da suke a nan duniya, amma ba ku ba da gaskiya ba, yaya za ku ba da gaskiya idan na gaya muku abubuwa da suke na sama? Ba wanda ya taɓa hawa zuwa cikin sama, sai dai shi ɗan mutum, kaɗai da ya sauko daga can. Kamar dai yadda Musa ya ɗaga maciji na tagulla a daji, haka kuma dole ne a ɗaga ɗan mutum domin duk wanda ya ba da gaskiya gare shi zai sami rai na har abada. Gama Allah ya kaunaci duniya sosai, har ya ba da makaɗaicin ɗinsa, domin dukan wanda ya ba da gaskiya gare shi, kada ya halaka, amma ya sami rai na har abada. Gama Allah bai aiko ɗansa duniya domin ya hukunta duniya ba, amma domin duniya ta sami ceto ta wurinsa. Duk wanda ya ba da gaskiya ga ɗan Allah, ba za a hukunta shi ba, amma duk wanda bai ba da gaskiya gare shi ba, an riga an hukunta shi kenan, domin bai ba da gaskiya ga sunan makaɗaicin ɗan Allah ba, ga yadda hukuncin yake, haske ya shigo duniya, amma mutane suka fi kaunar duhu fiye da hasken, gama ayyukansu mugaye ne, duk wanda yake aikata rashin gaskiya, yakan ki hasken, ba zai ma zo wurin hasken ba. domin kada ayyukansa su tonu, amma mai aikata gaskiya kuwa yakan zo wajen hasken, domin a gani a fili cewa abin da yake yi yana yi ne da taimakon Allah. Bayan haka, Yesu da almajiransa suka tafi yankin Yahudiya, a nan ne ya jima da su, yana yi wa mutane baftisma. Yohana kuma yana yin baftisma a Ainon kusa da Salim. domin akwai ruwa mai yawa a can mutane suka yi ta zuwa ana yi musu baftisma wannan ya faru ne kafin a kulle yohana cikin kurkuku sai almajiran yohana suka shiga galdama da wani bayahude a kan al'adar wanke-wanke domin tsabtacewa bisa ga doka sai almajiran suka je wuri yohana suka ce masa malam mutumin da kuke tare da shi a da a ketaren kogin Yodan. wanda kai da ganka ma ka ba da shaida a kansa ga shi can yana yin baftisma har kowa da kowa yana zuwa wurinsa sai yohana ya amsa ya ce ba mai iya samun komi sai ko an ba shi daga sama ku da kanku ma shaiduna ne domin na ce ba ni ne almasihu ba amma an aike ni ne in riga shi zuwa a bikin aure ango ne mai amarya abokin ango wadda ya je auren kuwa yakan jira ne kurum ya ji muryar ango yakan kuma cika da farin ciki idan ya ji ango ya yi magana a ta haka ne farin ciki nawa ya cika dole ne mutumin nan ya yi ta karuwa ni kuma in yi ta raguwa shi wadda ya zo daga sama ya fi kowa dukan wanda ya fito daga duniya kuwa na duniya ne kuma yakan yi maganar abubuwan duniya ne wadda kuma ya zo daga sama ya fi kowa duka yana shaidar abin da ya ji ya kuma gani ne duk da haka ba wadda ya yarda da shaidarsa amma duk wadda ya yarda da alamar shaidarsa ya tabbatar kenan cewa lalle Allah mai gaskiya ne, gama shi wanda Allah ya aiko, kalmar Allah ne yake faɗi, domin Allah ya ba shi ruhunsa babu iyaka, Uban yana kaunar ɗan ya kuma sa komi a hannunsa. Dukan wanda yake ba da gaskiya ga ɗan yana da rai na ar abada, amma duk wanda ya ki ɗan ba zai sami rai ba, sai dai fushin Allah ya kasance a kansa.